Thank you. wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu alhaji alamin mai girma ka ci kan mabar barka da wannan lokaci ya ibada kuma alhamdulillah barka da warhaka to madalla ga ka ka fito cikin wannan shiri namu na matattauna eh. kuma eh, da alama akwai abin da ya kawo ka wallahi babba ma to muna sauraren ka sai ka a wannan lokaci Mm. a wannan lokaci karfe hudu mm. an kusa kiran a salatu na neme ka ban yi bacci ba wallahi ah, akwai wani cika-cika guru maɗa da suke da alajiya adamu makwaifa mm. har na ce ba masa adalci ba da an zauna an yi abu a cikin gida asiri a rufe mutum hudu suka kira ne ban ji hiran da ya ba sai aka ce ya ce wai yana bi na dubu ɗari biyar hmm. alhaji tukur an bursa ya ce makaryaci ka tuka ne zai zaka ba shi dubu ɗari biyar hmm. ai ko mura ta mace ana mata wando haka alhaji adamu ko himar ban dubu ɗari biyar a sai tsohon na tsirin ne tsohon ne kamar suka faɗa a sai tsohon na ɗan iska ne ba tsohon arziki ba ne wannan tsohon na rantsa maka da Allah wani tsohon bai ganin annabi don shi ya zama ya kwatanta shi yadda ka san dabba dabba haka yake kan dubu ɗari biyar wallahi gaya min aka yi da na je kilikin kuma na ji an ci ran bursa ya ce ka tuka ka ba ɗari biyar an ritsa shi a bashi fa wai ya ce wai yana fi dubu ɗari biyar shi sa bai koma eh, birnin kebe da wuri ba sanin ka ne min karfe nawa je da ku a a diye diye da kuka zo taron gurma da karfe ɗaya da rabi fa karfe ɗaya da rabi na fita na riski ne lafiya na ɗauke ku ba gida na sauke ku ba gidanka ka sauke mu wa na ba wa kuɗin mashin da zai kai ku je je na ce ni ba na zuwa da mai safe ni ka ba ban ba ku kuɗi ba na ce ka biya masa ku tafi haka ne to me kawo yana biyu na ɗari biyar to ni zan je neme shi a hukuma kar in mutu ya ce yana biyu na ɗari biyar To kam wannan magana da kake cewa kamar ai Alhaji Tukur an bursa ya riga ya ba da ansa wannan magana da yake. Ko ya ba da amsa in wani na da hankalin fahimta wani bai da hankalin fahimta al'amina abin da yake so ka fahimta. Na'am. There's two different things Wani na da kokolon fahimta wani bai da shi. Haka. Yalla nake tare da mahasada. Hmm. Wallahi wallahi wani ya fara zai fara ya ta magana na ka dubu ɗari da rauni. tunda wasu na tsalle wai alƙaliya ya kore ni ko kuma a na ɓata da alkali mm. to ya ka wani fa mutum hudu suka suka yi mitin fa wai na ɓata da alkali na bar lagos ni ba police ba ne so na ne na je ce mm. ba zan je ba I'm contented da abun da Allah ya bani da lissu da Allah ya bani I'm contented to keep wanda buri mm. ni ba neman tara duniya ke ba rufin asiri nake nema in ilmantar da 'ya'yana in riƙe iyalina nauyin da Allah ya ɗora min da 'ya'yana da iyalina ya ishe ni ba ba in suna ce na yi in suna ce na da amma wannan tsohon banzan ya na takaici na cewa ba masa daidai ba a sai ba tsohon arziki ba ne Allah wadare da shi lokacin da wannan mutanen sun ka kira ka eh, ciyaman cewa ga abin da sun ka ji yi kokarin tuntuɓa shi saboda ka tabbatar daga shi bakin shi kada a zo bai faɗi magana ba ƙila ƙila ƙila abin da aka yi masa Allah ah, kai mini adalci na'am mutumin da wayansa yanzu ya kashe shi gaba ya kashe wayansa fa gaba ɗaya, ana gami na gwada wayansa a kashe a dalla da gami fa Hmm. aka ce wai wai wa da muka fa abun da yasa bai koma da wuri ba sai aka karbi kuɗin sa wajen tuka dubu ɗari biyar wannan ni na sami zai ce mutumin nan Allah ya isa Allah ya isa Allah ya isa guda uku na masa Allah ka saka min albarkan manzo Allah Allah ka saka min cikin gaggawa kasafin da ya nemi me yake da shi zan ka dubu ɗari biyar ba wanda bai cuta ba naji naji hirarrakin da aka yi hmm. ya cuci babba dan kyari ya cuci wane ne ya ji ya cuci annabi masa'ud na zamfara ba wanda bai cuta ba duk na ji a hira hmm. har na cewa da an kira shi gefe na sun da gurma da a sai ban sani ma ni ma dora min ah. tsohon fa nake bin shi kuɗi fa bari ga gaskiya hmm. yana cikin matsala ya tambayin kuɗi ni nake bin shi kuɗi fa wai to yana bin na ɗari biyar motarsa ta yi menene menene ran da zai tambayi yaron kudi a wajena ni kuma gani nake ka tun da mu muna daraja tabai haka ban san tsohon za mara mutunci bane gaskiya ne tsohon na gado to da haka na wannan yake cewa eh, eh. wannan yake cewa shekaru sun zo da gar ko kuma tsufa zo da gardama to kana kana da farko kana layin cewa ba a yi mishi adalci ba kuma yanzu sai ga shi ka sauka wannan layin da farko me yasa kake tunanin kamar ba a yi masa adalci ba ba wai na ce ba masa adalci ba ai tunda aka yi maganganu ni ba fita na magana hmm. ba fita na magana ba don ni tun lokacin da ya karɓi kuɗi na na bashi ba aro na bashi ba na toshe shi akan gobe bare tambaye amma ba abin da ban ji ba na tsohon nan ya yaye penetrating ina maganar roƙon Allah menene ni da na fi sai wani za ga roƙon Allah in da ban ban roƙon Allah zan kai yanzu hmm. in da ban roƙon Allah zan kai yanzu hmm. in hana ido na bacci in hana wasu bacci wai kace ni za ka na roƙon Allah to ina ciki fa ana tura min rubutu wannan tsohon ya ce wai wai wai wai wai wai wai zai mai roƙon Allah ba shi kuɗi sai na yi dariya na ce kai yola na fito fa ka tambayi tarihin yola ko mai dubu ba ta kai mana roƙon Allah ba Hmm. ni abun nan fada dama hmm. kiransa za a yi na ce hmm. gurma da don na sa ta kura mursa mutum ne mai mutunci eh, eh, kamala ta shankari mutum ne mai mutunci duk ba da man mutunci da shi a cikin su ba wanda zan buga bai dauka ba kuma cikin su ba wanda zai buga min ban dauka ba haka ina cewa da kamar zan nemi kashin kaji kashin kari ko kira da cizon nan Hmm. ce ban san da su kani ma min bakar ba ta kala ba wai na biyu na ɗari biyar to alamin ban yi magana nan ba na mutu fa haka ne raina baya hannu na fa gaskiya ne wallahi tallahi in kana bina na naira goma zan rubuta a cikin tura matana in ina bin mutum naira goma zan rubuta a cikin tura na. in ba wani ikon Allah ba in ba ni iko Allah ba ba tsaman za mu mutu rana ɗaya ba amma Allah shi barawa kansa ne babu da bari ya faruwa ba hmm. shi sa duk activities na in ba wanda ga duniya ina ga iyali haka don akwai kyakkyawan fahimta tsakanina da ita akwai kyakkyawan fahimta Ito hmm. yanzu eh, eh, ran kai daɗi me yasa ɗin mu shi ba za ku kira shi ba still dai tun da dai abin bai riga ya wuce ba ko ko ko yi wannan ah, magana shi kamar yadda ka so ka ba da shawara. Eh. aikin guru ma da ya haɗa ni ba ja mushe ne aikin guru ma da ne hmm. ni ba ja mushe ne ba abun da ya haɗa da shi illa ina tausaya masa hmm. karfe ɗaya da rabin mutumin nan fa na fita ba akwai yan sanda gida na fa hmm. kaɗai na fita kaɗai ko ba ni kaɗai ne ɗauke ku ba kai kaɗai ka fito wata mota ba ta biyo mu a guje na wuce kwana na je na yuton kafin yanzu muka kawo gada muka da ba wannan gaskiya ne haka ta faru na rinki ni na wani kaɗai karfe ɗaya da rabi daga gwarin fa na fita jaɗin a kasarin wanda ake bi wallahi talla ana kulle su a use my ID card aka buɗe ni wani jet na fita haka amma ba ba da makwai fada abinda zai biya ni kenan ya so yana biya na ɗari biya. na ce maka wallahi wannan abun ya hana ni bacci na rantse maka da Allah to tunda wannan sako na gaugawa ne kake turawa a girma ce amma me kake ganin yanzu wani mataki kake ganin za ka ɗauka tun da ba za ka misali tuntuɓe shi ba ka ji ta bakin shi wani mataki yanzu ka yanke hukunci za ka ɗauka matakin da zan ɗauka akan ba ni sunan shi adamu kwaifa mm. Allah mai saman bakwai mai ƙasan bakwai mm. albarkacin rakakakkun sunayenka mm. Allah ka saka mini cikin gaggawa kasafin da yi Allah na gayawa kuma zai min sakayya ai gashi yanzu abubuwan da ake masa kowa ka samu ka damfari kowa ai ko mahaukaci ne mahaukaci dai akwai wanda zai ne sandan su ya gaishe shi shine yanzu mutane haka ne maka kawai ka dubi fuska na wai ka ce ka ban aron dubu ɗari biyar me zan da ɗari biyar ka me za ka mini me za ka mini mm. a ajo ɗaya na kashe ta fa a kano wai na so ban ɗari biyar don Allah ka ji wani magana ni na da wadatar zuci wannan tsohon ce ya ban ɗari ya ce ya ban ɗari bar bai ya adalci ba amma Allah ya saka min albarka Qur'ani Allah Allah ka saka min Allah ka saka abun da aka masa kuma kaɗan ya gani babba na zuwa azzalumi tsoho mara mutunci eh, wanda bai san mutunci wannan kalamai ka san abu ne wanda za a yada duniya ya kamata a ce eh, ciyaman ka dan sassauta ga wannan kalamai da na na bai sassauta ba ya yada ne a duniya eh, alamin sai wani zan sassauta cewa fa ya zo da aka koma bai koma ba yana koma aka ce ya ya bace masu bin su ba ya ce wai ya jira ne ya karbi kudin sa eh, dubu ɗari biyar wajen katuka kuma har yanzu bai biya shi ba in ya rufa min asiri in dai ya rufa min asiri ya rabbi samuwa ce za shi in ya rufa min asiri Allah ya warga za shi ya rufa min asiri eh, in ya rufa min asiri yana na, Allah ya za shi ina jin ka eh, a matsayinka na babban da ke shugaba kusan wannan magana kahin ma ka bashi ansa mutane sun bashi ansa misali shi alhaji tukur ambursa da ake magana ya fito ya wanke ka kafin ma kai ka hito kai magana me yasa kake oh. ganin ya zama cilas kai kanka sai ka fito ka yi wannan magana a duniya yake da mm. an musa mai kwakwalwa ne mm. ya san ƙarya yake amma wasu ba su sani ba dama wasu suna jiran abu ya faru da katuka ne suna jira abu ya faru da katuka a samu abun magana da alfarman manzon Allah baran ku ya taba duniyar lahi hmm. Allah na rike da Allah na dogara kuma hmm. Allah na rike da Allah na dogara shi na sha na daga wajen daga wajen wanda halice ne ko bara na gaban shi to kullu ban fasa faɗa wannan a wajen Allah nake na bana ne wajen kowa wallahi a wajen Allah nake nema ne duk abun da na samu Allah duk abun da na sa Allah duk abun da ya same ni Allah hmm. shi kadai sadaka ya baka rufin asiri yadda ya so ya hana ka rufin asiri yadda ya so ya baka rufin asiri lokacin da ya so ya hana ka rufin asiri lokacin da ya zo wannan duk eh, aiki ne na ubangiji haka ne don tukuran bursa na da kokolwa akwai wasu fa suna jira irin wannan ya faru ya ce a ah, ba gashi nan ba yana yana kashe kudi a kaza yana a wai bada gudunmawa eh, na mene na riya an ce ina bada kudi ma na riya to ai kaga wanda zai ce na bada kuɗi na riya ya ji an na bi na ɗari biyar kan ba shikenan ba shikenan ai ko ya ji amsar tukur an bursa zai ture ta gefe hmm. burinsa dai ya warga da kuma kuma kafir bai warga zuwa hmm. wallahi wallahi wallahi wallahi da shan Allah ne halittar ubangiji ne hmm. kowa ya hauni bai sauka lafiya kowa ya hauni bai sauka lafiya kowa ne ne To ƙarshe eh, menene sakon takaici? Eh, Wane ne misali? Eh. Sharin da yi mm. Wannan baka shari ne. Mm. Ka ina lillahi wa ina ilaihi raji'un. Masifa ce ka ala kare mu da masifa. Wannan ita ce masifa ta wallahi na gara bacci nan mutum yanzu suka kira ni ni ba bibiyan abun ke ba mutum hudu da suka ji. Ba su kauna na su suka gane. baka tunanin shi wata jarabawa ce misali ko wani abu ne jarabawa Allah ya sako mai ba ku yi mai fatan alkhairi na wannan abubuwa ya basu da ku fito ku ku yaƙe shi irin haka nan kamar yadda ka ba da shawarar cewa ya kamata a zauna da shi baka ganin waccan shawarar taka ta farko za ta yi zama mai kyau bisa a ce ku fito cikin midiya ka kuna Allah sashi. Hausawa suka ce ba? Mm. Maganin shege sai dan banza. Mm. karen bana maganin zoman bana haka Abunda da tsohon nan ya yi shi ne daidai da abun da aka masa daidai wani fa sai ya jako zai samu abun da zai ce karɓi kuɗin shi wani sai ya je gona ya karbi kuɗin shi ka karbi kuɗin mutane za ka noma shinkafa ai maganan shinkafa ya bi ni ya bi ni ya bi ni ya bi ni kallon sakar nake ne ni dan bariki ne kallon sakar kar nake kallon shi ba inda bai bi ni ba maganar shinkafa wai za kawai sai kira shi na jeji ala sabbila ne shinkafa ta yi kyau fa ala sabbila ne gara ka zo ka sai shinkafa ala sabbila ne hmm. yanzu sai shinkafa daga birnin kifin tura alawai ah za ka saya a tara ma ka kiri ba. na ce ba na roƙon Allah tara abinci sai ya yi tsadan sayar don babban masifa ne ga musulmi haka ne kuma ga wanda ya fahimci addini Allah hana ni na ce masa in tara abinci sai ya yi tsadan sayar hmm. in dai zan yaka Allah ban dukiyar da rani Uh, wato eh, kamar yadda ya nemi su sauran kenan kai ma ya nemi ka na cewa ka zo ya nemi eh, noman shinkafa misali ya kwadaita maka irin ribar da kuma alfanun da ake samu gare ta kenan. Don bai sai kwadaita min kwadaita mu abu ba ba al'ami. Mm. Ah, kuwa ga zabuwa da zalunci zanta. Haka ne. Da wani na gani na yawon duniya. ba inda ban shiga ba jahili ya yaudare ni jahili ne fa jahili ne baki ya yaudare ni ainihin ba bandaci da zuci ko kuma ce ina saurayi ne arziki Are su ko menene baka ganin kaddarori ne irin na rayuwa ke sa da kuma yadda da aminci ke sa ake sami kofa a gare su Allah mina a zaman bariki haka bai kamata mutum san cikin ka ɗari bisa ɗari ba ah. kaga su dai guru maɗa ɗan area su ne ah. kuma dottijo ne ah. ai ba za ka tsammaci ƙarya zai fito daga bakin wannan ba a shekarun shi haka ba za ka taɓa tunanin zai kalmar yaudara ba shekarun shi shi sa na ce ma shekaru sun zo da gardama haka in za Allah da annabi ka cire maganan da na ce eh, mai kwaɗayi mm. inda yaro ne ya yi ya za ce kwaɗayi amma dottijo ne fa wanda ya mallaki hankalinsa mm. wanda in yana magana za ka ɗauka kamalallen mutum ne a ina maganar kamar su waɗanda sun ka bashi kuɗaɗen su don yi masu wannan aikin ba ka ganin aminci ne da yadda yasa suka yi eh, wannan tsakaninsa da shi komi shekarunsa suka gani mm. shekarun da suka gani nan ba za ka tsammaci mai wannan shekaru zai maganan banza ba haka idan za ka tsammaci shi ba ka taba tsammani zai zai maganan banza ba hmm. kuma ba gani sa kake bai dauki wa mil mil mil mil ala sabina ne ai ka ta kyau bana an ɗauki buhu yanzu ɗari biyu da wani abu hmm. wallahi haka gane yana so in sai ko buhu hamsin zai ajiye min in ta yi tsada shi hmm. ubangiji Allah ya hana ni dukiyar da zan sai abincin boye sai ya tsada amsan nan ba shi kenan a'a wai ba haramun ba ne ba haramun ba to ban san zurfin karatunsa ba amma bayyane hmm. boko da rabe na fita da wannan ai fankan fankan ba shi ne kilishi ba ba shi ba ne yawwa tsomi shi ne kilishi ba fankan fankan ba fankan fankan ba shi ne kilishi ba wannan na'am ma tsoho ka zanna a shekarun kan nan ya ci kana zaune kara rike da fari. Hmm. kafin lokaci ya zo an fi tuna tsoho mutuwa da matashi ko yaro ko babu haka to amma tsohon nan fa don tsaban baya tsoron Allah tsaban dukiyarsa ta bushe tsaba zalunci ta rufe idonsa hmm. tsaban ya saba yaudara tsaba da cuta yake ciyar da kanshi da gidan shi ya ce ba shi kuje ba ni buwa hamsin in kura tana magani za ta yi wakanta wannan nan gaskiya ne akwai ran da ya ce min bai da abin da zai ci an taimake shi kuɗi ba wai ina goron ka masa bane hmm. na aika masa to shi ne zai ce min yana yayi noma buɗe ɗari uku ne zai sai min da buhu hamsin tutu maganan nan ba ba shi na ajiye shi To, ka a lokaci yana hararama amma bari mu duba misali irin mutanen da ake yaudara da su masu irin wannan yaudara. A matsayinka na shugaba kuma wanda ake jin magana ka menene kira da za ka yi ko kuma shawarwari da za ka ba mutane masu irin wannan hulɗa ta gurup waɗanda sukan kulla misali ma'amala da ma wasu waɗanda ba su san su ba. alamin shawarar da zan bayar ɗaya shine mm. in mutum yake zai baka riga ka duba tauyarsa na'am duk wanda yake zai baka riga duba tauyarsa na'am kullum yana fama da wata farar jan aiki kullum ba da ita zo nan ba kullum da shi nke gani ta nake gani shi mm. wai ce zai sai min shinkafa to duk wanda wannan abu don gaba mm. ba ni kuɗin maka noma Mm. inda har za ka iya bashi kuɗin nan za ka iya tashi ka je garin da ya ce zai maka noman nan ai ba a rasa dagaci a gari ba ko hakimi haka wallahi da ka je ka yi sallama mm. ka ce ka zo ka gaishe shi ne da hikima mm. ka zo ka gaishe shi ne ka ka duba lafiyar sa, bawan Allah ne na ta yabon hankali shi sosai kuma ya ce ka bashi fili shi ne kiran da zo na yi noma a wuri kaga gaskiya za ta fito gaskiya ne gaskiya za ta fito a take ni ban ga laifin su ba ma san fa hmm. na rantsa ma da Allah ni ɗari biyar zai ce yana bi na bashi sai ƙar hazla ne wallahi na'am to wallahi ma da sun yi aiki hankali wallahi suka kori mutumin nan na rantsa ma da Allah sun yi aiki hankali to Allah na tuba ala mai bari ga maka eh asiri annabawa Eh. balle ka tafa gaskiya ne amma wannan tsohon mm. wallahi azumi bai roƙon Allah da zai zo karbi addinin Allah na'am wallahi wallahi asiri ya ce annabawa mm. idan zai same ni yake gani a wata ɗaya sai ya kai wata wata dubu ne ai ka ga mutum kanka bashi Mm. Allah kan ajiye asirinsa inda ba taɓa tsammani ba daga mutum kare na shi baka san asirin da ubangiji ya ajiye a jikin shi wani cikin ra zai ce ma wani Allah tsine maka satsi ni kwana da haka ina kira a yi hattara da irin waɗannan group ba abun da bai hada ba a group wallahi group ba abun da bai hada ba ka ga mutum mar mar mar mar mar mar ko mm. kun haɗu ka gashi sai ka kan ba shi ne ke magana nan gaskiya ne in ba harkan gurba ma zai halin da adamu kwai fara ce min zai kwai ne ko menene adamu kwai ya ce zai mini noma harkan gurba to kuma Allah sauke mini yanzu ni dambe na na rabu da shi na'am na bar harkar dambe duk wani harkan gurub na bari don na samu nutsuwa da kwanciyar hankali na yi addini na daidai na fitan nemi abu na ranci kaga wani mahaukaci ne da ka kalli ido na ba ce zai zage ni ba ba na wani guri in kuma ya zage ni bai ƙara zage wani zage To muna godiya da ka ba mu lokacin ka ciyaman Alhaji Babangida ka ma bala Ubangiji Allah ya kawo saukin waɗannan abubuwa. Karka ce mai ciyaman ka ce ma bala kan. To Alhaji Babangida ma bala. Ma'adalla ina maka fata alheri Allah. To masha Allah.